issue of Palestine Israel as it is called rikicin Falasina da yahuda ya samo asali ne daga nuna wariyar dangantaka wato ma'ana yahuda na nuna tamkar falasinawan ba su da hurumin ma zama a yankunan nasu Imam Muhammad four daga Washington ke magana a taron Kudus da kungiyar 'yan uwa musulmi ta Najeriya ta shirya a Abuja. Kimanin Falasɗiya miliyan 45 ne suka yi gudun hijira daga yankin kuma ba su da ikon dawowa saboda wannan bambancin And the explanation of the Old Testament and the Torah through a racist malamin ya ci gaba da cewa don yadda fassara tsohon alkawari da attaura daga yan nuna wariya ya sanya tamkar falastinawan ma sun zama abin kyama da hakan ya zama wajibi ba wai kawai kwato wa falastinawan yankin nasu ba a'a har ma sai an sauya tunanin Yahuda da yadda suke ganin kansu sun fi kowa daraja a duniya da haka ma suke ganin falastinawa wasu makaskantan mutane ne Sheikh Ibrahim zazzaki na ganin nema Falastina yanci ya shafi dukkan al'umma. Ana batun cewa an kwaci haƙƙin wani ne. to idan kwacen haƙƙin wani ya zama daidai to shi wannan ba kwacen falasɗinu ma kowane kwace ma zai zama daidai har wala akwai wani abin da mutane a nan suka rika ɗauka cewa kamar wani abu ne ba kawai na musulmi ba har da ma wasu kan ce wai na shi'a to wannan al'amari ne na bin adama wani mai bushara na mabiya addinin Kirista Fasto Yohana Waidi Buru daga Kaduna da ya halarci taron na ganin hushin Allah ne ya shafi Yahudawa tun taurin kai da suka yi wa Annabi Musa bayan Allah ya cece su daga Fir'auna. Cewa matuka ba ku bi umarna tun daga farko ba zan bar Falastina a cikin wannan kasa na kuma ya zama muku kaya a jiki. Littafin alƙalawa Sura biyu aya uku zuwa biyar in kuma kuma ga addinin musulunci to 'yan shi'a sun fi doki zurfin maganan kudu sosai kamar yadda yahuda suke doka shi yasa zafin ya kira wani matsayin da abin isis ke yi yanzu wasan yara ne kuma lokacin imam mahdi ya bayana da shi isa alaihi to wurin kenan za a san gaskiya amma duk abin da yake ko amerika ko majalisar dinkin duniya ko ko laraba da isra'ila ko ko kristos ke sa baki wannan wurin kamar kristo bai cika damu da wannan wurin ba imam mahadi iya bayana da isa alaihi wasallam to wurin kenan za a sa ta wannan rikicin mukarrabin shek zazzaki wato dr abdullahi dalladi ya zargi jami'an tsaron najeriya da barazana ga rayuwar el zazzakin inda ya bada labarin wasu kan bar motoci da suka wuce kan hanyar da ta shigowa abuja da ta sa sojojin da suka wuce suka tsana bindiga da neman ɗaukar matakin ga yawa jini na wuce na farko a kotu doka da ta hana yan motar sojin na tafiya kada ya overtaking ɗinta kada a wuce ta na biyu yaushe ne zama ka'ida ko doka a ƙasar nan cewa saboda isra'ila ba su san malam zazzaki sai ya zama to haramun a gare shi ya tafi a cikin ƙasar su wadda aka yi shi babu martanin sojoji kan wannan zargin zuwa yanzu Ƙungiyar 'yan uwa musulmi kan yi irin wannan taro duk shekara a Najeriya. Da a can baya ma hakan ya sanadiyar rasa rayukan wasu 'yan ƙungiyar da 'ya'yan elzazzakin su uku a Zaria. Nasiru da Malika madar Amurka daga Abuja, Najeriya.